أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا ta أن الله Allah madaukakin da ya haɗa mu a cikin wannan gari na malamfashi a cikin wannan jihar ta katsina a wannan rana mai albarka don tattaunawa da kuma yi wa juna nasiha a kan abin da ya shafi zamantakewa aure a babu ko shakka dukkan ɗan adam musulmi yana girmama aure domin wani tsari ne da Allah maɗaukakin sarki ya samar don ci gaba da samun tsatsan ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ce mu a bayan wannan ƙasa don mu bauta masa kuma ya samar da mu a bisa tsarin yadda za mu dinga yaduwa yadda tsatsan ɗan adam zai dinga karuwa sai Allah madaukakin sarki ya kaddara aure tsakanin namiji da mace domin ta nan ne za a samu zurriya wanda wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan makasudin yin aure a cikin addini shine a yi aure a sami 'ya'ya da jikoki wannan tsari da ubangiji allah maɗaukakin sarki ya mana tsari ne mai kyau babu wani tsari da ya fi shi kyau da Allah madaukakin sarki ya kaddara dan adam zai wanzu a bayan kasa amma ba ta hanyar aure ba ta hanyar kibar katai to da rayuwa ba za ta yi mana daɗi ba ba mu iya gane ‘yan uwanmu sai ta hanyar aure mutum bai gane waye baban shi ba ya sanin wace ce mahaifiyarsa ba ya gane ƙannan shi ko yayyen baya gane yan uwanci sai ta hanyar aure inda babu aure to da dan adam ba zai gane waɗannan abokan rayuwar tashi ba dan haka aure ne ne daga cikin manya manya tsare-tsare da addinin musulunci ya zo da shi don ɗan adam ya rayu rayuwa mai kyau allah madaukakin sarki ya yi umarni da aure a cikin alkur'ani mai girma kamar inda Allah madaukakin sarki yake ta fanki ho ma zaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah yana magana da mazaje yake ku aure abin da yi muku dadi na mata bibiyu ko uku uku ko hurhudu mahallin shahida cikin wannan aya umarni da Allah ya bayar na cewa ayi aure haka nan a wata ayar Allah madaukakin sarki ya yi umarni da auren da waɗanda ba su da aure wa an kiho da ayama minkum ku auren da waɗanda ba su da aure daga cikinku sawa'un mata ne ko maza Allah ya magana da waliyai da iyaye da su auren da su sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna shi ma yayi umarni da aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'sharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj maza Allah ce ya ku taron samari duk wanda ya sami iko da dama ta iya rike aure ta iya ba da haƙƙin aure manzon Allah ya ce ya aure fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil ya fi sanya mutum ya kame ganin shi kuma ya fi sanya mutum ya kiyaye al'aurarsa ba zai fada abinda Allah ya haramta ba sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aure duk wanda ya karanta tarihi zai ga manzon Allah ya aure mata ya aure mata ya goma sha ɗaya ya yi wa wafati ya bar mata goma sha ya bar mata tara sannan sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi aure sannan malamai sun yi ijma'i akan halaccin yin aure to don haka aure ibada ne addini ne duk da cewa malamai na kasa hukuncin aure zuwa ga yanayin shi wanda zai aura akwai wanda aure yake zama wajibi a kan shi wanda ba zai iya rayuwa ba sai da aure kuma yana da halin yin aura in bai yi auren ba zai fada cikin wani hali to a nan aure ya zama wajibi a kan shi akwai wanda aure yake zama mustahabbi ne a kan shi ya aure Shi ne wanda yana da halin yin auren duk da zai iya rayuwa babu auren to amma yana da hali to wannan ana so yi aure malamai mana cewa akwai wanda aure yake haramta a kan shi ne wanda idan ya auren ba zai iya rike auren ba zai cutar da matar ko saboda rashin lafiya ko yanayin halitta a aure ibada ne addini ne wannan gaba ta cewa aure addini ne tana da matukar mahimmanci Mazan mu da matan mu fahimce ta mu gane cewa aure ibada ne idan muka yi aure yana kunshe da abuwa na samun lada masu yawa shi yasa a shari'a wanda yake da aure kuma yake kiyaye dokokin aure ba zai zama daidai da wanda bai da aure ba saboda akwai ibadoji da mai aure yake wanda bai da aure baya yin idan muka bai ci zaman aure ko yin aure ibada ne zai sanya mu maza ku samu sauki da rage damuwa na kan irin wahalhalun da suke cikin aure su mata za su samu sauki da damuwa na irin wahalhalun da suke cikin aure domin duk wahalar da mace za ta yi a gidan miji in za su tsarkake niyyar ta taidan neman lada Allah zai bata lada ban ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna su mata yana cikin jihadin nasu shine zaman aure domin a cikin aure akwai wahalhalu da bukatu da ake bukatar mace ce wa mijinta shi yasa shari'a ta kira wuce, da nau'i ne na jihadi yadda babu fada a cikin shi babu yaki saboda abin da yake ciki na wahalhalu na hidima da mace za ta yi wa mijinta to idan ke mace kika bayanci aure ibada ne zaki hakuri ki zauna kuma da wannan hakurin da zaki da wannan ibadar da zaki ce zama kina samun lada mai yawa amma daga lokacin da mace ta ɗauki aure cewa al'ada ce ko lokaci ne dole sai ta yi aure amma tana ganin ba wani abu take na ibada ba to za ta zama tana yin zaman auren ba tare da tana samun lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ba ya ku yan uwa masu girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne babban abin koyo dukkan mu musulmi babu da wani wanda ya fi manzon Allah kowaye a wannan duniya komai girmansa komai matsayin shi komai ɗaukaka shi bai kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba to da haka idan muna so mu samu rabauta duniya da lahira su sai mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda yake hikima ta Allah sai Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mutum manzon Allah yana da halitta ta mutane yadda ma'ana muke da fuska muke da hannu muke da tabuka muke cin abinci muke zama muke tafiya haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake manzan Allah yana zama manzan Allah yana tafiya manzan Allah yana yin bacci manzan Allah yana tashi daga bacci manzan Allah yana magana duk waɗannan ayyuka da mutane suke yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wannan halitta da Allah ya ta manzan Allah ta mutum ya yi ta ne bisa hikima saboda idan da manzan Allah ba mutum ba ne inda manzan Allah aljani ne to da ba za mu iya koyi da shi ba domin halittar mu da ta aljanu ta sha bambam shi aljani Allah ya ba shi dama ta canza kama ta canza yanayi zai iya fitowa a wani yanayi daban sannan kuma yana yin ayyuka na gaggawa fiye da mu yadda mu dan adam muke yanzu aljani daga nan sai ya tashi ya tafiya mai nisa cikin lokaci kankare ya zai dawo wanda mu mutane ba ma irin wannan aljani zai iya ɗaukan abin da mu ba za mu iya ɗauka ba saboda karfin mu ba ɗaya ba mu yan adam an yi an halitta annabi adam wanda shi ne babanmu daga taɓo daga yogo amma shi a aljani asalin shi daga iblis an halitta su daga wuta ne kun ga ma'ana daga abin da aka halice mun sha bambam to sai aka yi manzan Allah ya zan mutum dan mu iya kwaikwayon shi wanda da aljani ne sai mu ce ba za mu iya yin abin da yake yi ba wannan hikima ce ta Allah kasancewar manzon Allah mutum sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaɓe shi ya aiko shi ya bebeta shi ya daraja ta shi ya ba shi matsayi mai girma babu kamar shi a cikin wannan halitta gaba ɗaya to sai ya zamana manzan Allah ya yi aure sai mu koma gidan manzan Allah sai mu ga yayi a wannan auren nashi kuma me ya aikata mu kwaikwaya sannan me yi umarni mu yi da ake so ga namiji yayin da ya yi aure shine ma'ana ya kiyaye dokokin Allah akan matar yayin da mace ta yi aure ana so ta kiyaye dokokin Allah akan mijinta abinda ake so manzon Allah yayi bayanin haƙoƙin mace akan miji da kuma haƙoƙin miji akan matarsa kowane bangare sai ya bada nashi haƙoƙi din tunda yanzu muna tare da mata ne to zan mu bada ƙarfi akan abin da ya shafi mata ana son ke mace ki wa mijinki da'a da biyayya in an ce da'a da biyayya shine idan ya bada umarni ki aikata idan ya hana abu ki hannu duk abin da ba saban Allah bane ba sabawa wa Allah bane idan mijinki ya ce yi ki aikata duk abin da ba saban Allah bane in mijinki ke bari ki bari ba a yi wa mutum da'a a cikin abin da yake saban Allah kamar da maza Allah yake ta'ala alal mar'il muslim afsan wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a yace yana kan mutum ya ji biyayya cikin duk abin aka umarce shi sai dai an umarce da sabon Allah to kada ya ji kada ya biyayya da haka daga cikin abinda mace za ta kiyaye dangane da mijinta in mijinta ya ce yi kaza ta aikata in mijinta ya ce bar kaza ta bari wannan haƙƙi ne na miji da yake da shi akan mata domin da Allah ya yi umarni da yin aure kuma Allah ya tsara aure sai Allah ya baiwa miji jagoranci da shugabanci Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah madaukakin sarki ce maza su ne waɗanda suke tsaye suke shugabanni suke jagorori ga waɗanda ma'ana suke mata su ne suke jagorori akan mata bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd da abinda Allah ya bibi ta sashin su akan sashi sai Allah ya kaddara namiji shine sama ko da mace ta fi mutum girma mana a kaddara namijin shekararsa ashirin idan kuma shekarar ashirin da biyar ta girme shi da shekara biyar to in ya aure ta ya zama shine jagora shine shugaba ko da ta bi shi kuɗi ita tana da kuɗi shi kuma bai da kuɗi to in ya aure ta ya zama shine jagora a nan shine mai ba da umarni a cikin addinin musulunci ko da ta fi shi shugabanci mukaddara masalan ita wata shugaba ce ko yar wata babba ce yar wani babba ce to wannan jagorancin nata in ta auri wanda ba kowa ba to yanzu ya zama shine shugaba a kanta haka Allah madaukakin sarki ya tsari rayuwa aure ba ta yin kyau ba ta zama daidai sai idan namiji ya zama shine jagora akan matar shi duk abin da zaki a wannan rayuwa ki kokari ki zama kin yarda ke ce kasa da mijinki mijinki ne sama da ke duk matar da ce kokari ta zama ita ce sama mijin shi ne kasa to rayuwar ba ta yin kyau ta abubuwan da muke ji ana yawan faɗa ko ga masu karantarwa ko ga masu yin wa'azi ko ga masu ke da magunguna ko da me a ce ga abin da mace za ta mallake miji ko wani abu makamancin wannan in dai mallakewar ta ya koma shi karami ne ita ta koma babba to wannan ba gyara gida yake ba ta gida yake abin da yake gyara gida ke mace ki yadda cewa mijinki yana sama da ke duk wani abin da za ki samu na magani na lakani na karatu na menene ya zama zai dora ki zai koya miki ne cewa ke ce mai karɓar umarni shine mai bada umarni amma ka ce ga wani lakani da da mijinki zai bi ki zaizai in dai har da gaskiya bi ki zaizai din ya zama bin ki yake to ba hanya gyara gida bane domin Allah ya tsara ya kuma dora arbijalu qawwamuna na alal nisa su mazaje su ne sama da mata su za su ba mata umarni su ce yi su za su ce mace ta bari ta bari sai dai wannan bai hana shawara bai hana taimakon juna don kasancewar miji yana ba da umarni a yi ko mijir yana cewa a daina ba shi yake nuna cewa ke kuma mace ba za ki iya ba da shawara ko ba za ki iya faɗar abin da ya kamata a yi ba a musulunci bai mai da mace baiwa a cikin gida ba baiwa ita mallakar ta ake kuma ana juya ta ana sarrafa ta ana ma iya sayar da ita amma matar mutum ba bai baiwarsa ba ce abokiyar rayuwarsa ce wannan kina da dama ki ba da shawara ya ce ka za ki ce a'a ga shawara ga abin da za a yi a shawarta ka za ne daidai ko kuma abu ka za ya kamata ya manzan Allah yana shawara da matan shi kamar yadda na gaya mana cewa shi ne abin mu lokacin da aka je aikin haji na bankwana lokacin da aka je za a yi haji za a yi aikin haji manzan Allah bai samu shiga garin makka ba sai aka kulla suru tsakanin shi da mutanen makka cewa ya haƙura kare shi na garin makka ya koma da haka manzan Allah ya gamsu da wannan aka yi wannan sulhu sai manzan Allah ya fito ya ce wasu abai tun da mun yi sulhu duk wanda ya taho da dabba ta ya yanka ta a nan gurin kowa ya je ya aske kan shi mu cire kayan ihramu mu haƙura shekara mai zuwa ba dawo sai sabon manzan Allah suka yi turu suka yi tsaye suna tunanin ya za a yi za mu taho mu ne akan gaskiya manzan Allah ya gaya mana ya yi mafarki ya gama a cikin maka muna bi. kuma yanzu mun zo za mu shiga kuma a ce mu koma gaskiya mu muna ganin cewa da yadda za a yi mu dage mu shirin garin nan to amma manzo Allah ya riga ya hukunci cewa a koma sai manzo Allah ya ce su yi aski ba wanda ya aski manzo Allah ya ce su yanka hadaya ba wanda ya yanka hadaya ana nan ana tsaye sai manzo Allah ya ce gurin matar sa ummu salama yace mata ni ba ina jin tsoron abin da zai biyo baya ce me ya faru ya rasulullah yace ga abin da na umarce sahabbai su yi an riga an yi sulhu garin makka ɗin nan ba za mu shiga ba amma duk wanda ya to da dabbar ya yanka ta wanda yake ya ɗauko niyya aikin hajji da umara a cire ihrami a yi aski na faɗa amma sahabbai sun yi suna tunanin ko za a samu canjin lamari sai ummu salama ta ce ya rasulullah ka fita in ka fita ka kira wanzami ya maka aski sannan ka je ka yanka dabba hadayarka ka yi kakkai musu magana je kai yi wannan sai manzo Allah ya wannan shawara yana fitowa ya zo ya aski yana yin aski sai sahabbai kowa ya kama yin aski sai wanda ya sha ɗan shi yi min wanda ya sha yi min tunda sun ga zan Allah ya yi manzon Allah ya yanka dabbar su ma suka yanka suka cire ihrami mahallin shaida anan kun ga matar shi ce ta ba su shawara ko manzon Allah ya bi wannan abu kuma abin ya amfane shi haka nan idan muka dawo farkon musulunci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a kogon gira farkon haɗuwarsa da mala'ika jibrilu bai taɓa ganin mala'ika ba sai a ranar da aka ya ga mala'ika mala'ika ya zo ya umarce shi da ya yi karatu ikira maza Allah ce ma ana da ƙari maza Allah ce ni ba na karatu tunda maza Allah bai koyi karatu da rubutu ba mala'ika ce masa ikira maza Allah ce ma ana da ƙari ya kama manzan Allah ya matsi sai da manzan Allah ya ji ba daɗi ya sake ce ikira yi karatu manzan Allah ce ma ana da ƙari ni ban iya karatu ba sai da suke haka sau uku sannan sai ce mai ikira bismi kallon ladzi khalaq خلق الإنسان من علم annabi وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم sai ya karanta masa waɗannan ayoyi guda biyar ce ga abin da za karanta sai ya ɓace wanzu Allah ya taho gida da ya sako daga kogon gira ya taho gida ya samu matar shi na Khadija sai yake ce mata ni fa yau na ga wani abu kuma ina jin tsoro da kada khashitu ala nafsi ina jin tsoro ko wani abu ne zai same ni nana khadija ta kwantar mai da hankali ta ce kalla la yukhzika Allahu abadan ta ce har abada Allah ba zai tozarta ka ba kana sada zumunci kana daukar nauyin wanda bai da shi kana taimakon mabukaci waɗannan kyawawan halaye naka ba da za Allah ya tozarta ka manzo Allah hankalin shi ya kwanta dan haka ta ma manzon Allah ta zo mu je gurin wani dan faffana makaranci ne masanin at taurari da injila kai mai bayani ta je da shi ta ce gashi ga abin da wane ya gani sai ce wannan mala'ika ne ya gani kuma irin mala'ikan da ya zo wa annabi musa ne hankalin manzan Allah ya kwanta Muhallin shahir a nan matarsa ce ta kwantar masa da hankali da haka abin da nake so in faɗa a nan rayuwa tsakanin miji da mata rayuwa ce ta taimakon juna ta hanyar ba da shawara amma namiji shi ne jagora sai dai wannan bai hana shawarci matarsa musamman cikin al'amura waɗanda suke ɓangaren mata ne akwai abin da mata su suka fi sani su ne gwanaye a wannan harkar to ana son miji ya zama ya shawarci matarsa akan irin waɗannan al'amura ɗin hatta kuma abin da ya shafi wa jama'a ana iya shawartar mace ta ba da shawara a kai da aka haƙƙin miji ne akan matar ta yi masa ɗa'a Daga gaskiya abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine ta kiyaye masa dukiya ta kiyaye masa gida kada mace ta kuskura ta bari wani ya shigo gidan wanda mijinta bai yarda da shi ba wannan manzon Allah ya faɗa cikin haƙoƙin maza akan mata shine ta kiyaye masa abin da ya shafi alfarman gida al'ada ta gudana akwai mutanen da in suka zo gida ko mai gida baya nan za su shigo kuma in ya zo mai gidan ba zai ce komai ba kamar kanin mace da wanta da babanta waɗannan idan suka zo ko mai gida yana nan ko baya nan za su sallama su shigo don ba haramanta ne kuma a musulunci ba su haramun ba to a nan ba da yabi don mai gida baya nan mace ta ba su izini sun shigo akwai waɗanda al'ada suna shigowa a al'adar mu amma a musulunci akwai gyara shi ne waɗanda suka zama 'yan uwan mace wanda akwai aure tsakaninsu ɗanwan babanta ɗan ƙanin babanta ɗan ƙanwar babata mana dai abokan wasanta waɗannan ‘yan uwanta ne amma akwai aure tsakaninsu to irin wannan al'adar mu hausa hausa fulani shi ne su ma suka zo suna shiga gida to amma akwai gyara za su iya shiga gida amma mace sai in tana cikin hijabi hijabin da ya halatta ta fito da shi ma'ana ta rufe jikinta ya zama fuskarta da tafukanta ake gani wanda shi ne zai ya halatta ta fita da shi to ba laifi don sun shigo idan mai gida baya so kuma bai yadda ba to nan ma ba ki da hurumi ki ba su dama su shigo kada ki ba su dama su shigo amma in kin san in sun shigo gidan ba zai ce komai ba to babu laifi don sun shigo matukar kike kyakkyawan shiga sabanin iyaye idan babanki ne idan kaninki ne idan wanki ne waɗanda suke muharramanki ne waɗannan suna iya zo same ko da ba hijabi a tare da ki. kina sanye da tabaki ila wuyanki a waje ila dantsan hannunki a waje ila kwabrinki a waje duk wannan ba laifi don sun ga waɗannan al'amura da suke bayyana yau da gobe babu laifi tun da waɗannan maharraman ke ne amma waɗancan waɗanda ba maharraman ke ba za ki sanya hijabi sai su shigo kuma kada a kaɗaita da su kamar yadda musulunci ya hana namiji da mace su kaɗaita a gurin da ba kowa matuƙar ba ta bane ba kuma mijinta bane to wannan yana cikin haƙƙin miji akan matarsa da haka sai mata ta kiyaye wannan daga cikin abin da yake wajibi mace ta kiyaye wa mijinta shine abin da ya shafi hidimar cikin gida hidimar cikin gida duk wani aiki na cikin gida haƙƙi ne na miji matarsa ce masa bayani da yake mafi inganci magana mafi inganci shine mace wajibi ne ke yi wa mijinta hidima ta cikin gida wajibi ne akwai malaman da suke cewa ba dole ke mai girki ba ba dole ke mai shara ba ba dole ta gyara mai gurin kwanciya ba wannan magana akwai ta amma ba ita ce mai karfi ba ba ita bace magana mabirin jaye magana mabirin jaye wajibi ne mace ce wa mijinta hidimar cikin gida kamar yadda yake wajibi ne mata hidimar wajen gida wajibi ne je nemo mata abinci wajibi ne neman mata gurin zama wajibi ne ya dinka mata tufafi a yayin da take da bukata wajibi ne kiyaye mata lafiyarta duk wannan aiki ne da aka ɗora namiji wanda zai fita ya nemo to ita kuma wajibi ne ta kula da cikin gida ta share gida ta dafa masa abinci ta kula da tubabinsa, ta kula da kayan shi da dukiyarsa da ya kawo ta cikin gida wannan wajibin ta ne kai masa dalili kuwa shine saboda Allah madaukakin sarki ya raba abin ne shi namiji an bashi nauyi na waje wanda zai fita mace kamar yadda muka ambata ko da ta fi mijinta kuɗi to wajibin shi ne ciyar da ita idan ta ga dama ta ce to ina da kuɗi amma kuɗi na zan ci gaba da juyawa amma kai za ka dinga siyo shinkafar da za mu ci kai za ka dinga sayo abincin da za mu ci kai za ka biya kuɗin gida kai za ka yi kaza wannan ba ta saba Allah ba amma a babi na kyautatawa ba laifi ta kyautata masa to haka kuma da aka raba aiki aka ba shi na waje idan wata aka ba ta na cikin gida mata mace kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna yin hidimar cikin gida haka nan matan sahabbai duk suna yin hidima cikin gida idan mace tana ji da girma da ɗaukaka ba ta kai na na fatima ba idan ana magana mahaifi mahaifinta ya fi kowa in ana magana miji mijinta ya fi jin mazajen ku idan ana magana yaya yayanta sun fi 'ya'yanku, ku hiya bintu man hiya zawju man hiya ummu man man za sawi fil anami ulaha waye kai matsayin na fatima a nan cikin mu babu amma duk da haka hidima take wa mijinta tana mai hidima har hannunta yana yin kanta tana yin annanta yana zubar da ruwa har wata rana ta je gira ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah na ji labari za a samu ganima za a samu sako na bayi idan an samu da Allah a bada baiwa ko bawa da zai taya ni hidima cikin gida ko gada ba waje bane sai manzo Allah ce dan me ke wa Allah kake ki daina manzo Allah bai ce mata haka ba sai manzo Allah ce ki je ina zuwa zan zo gida ta taho gida manzo Allah ya zo ya same ta a gida da daddare har bayan ma sun kwanta manzon Allah ya zo ya buga gida ya zo ya same ta ya zauna a gefen shimfiɗa ya ce na ji abin da kike nema amma bari in gaya miki abin da ya fi wannan alkhairi manzon Allah ya ce idan za ki kwanta bacci ki yi subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillahi sau talatin da uku Allahu akbar sau talatin da hudu ya fi abin da kika nema ya fi duniya da abin da ke cikinta wanzu Allah ce ga abinda na baki ya wannan abin da yake nema na na baki ma ce to kenan. shi sa malamai suka ce ji wanda yake son ɗaukaka, wanda yake son biyan bukata wanda yake son sauki a rayuwa duk mai wata bukata to ya rike wannan zikiri yayin da mutum zai kwanta bacci in ya yi Allah madaukakin sarki zai biya masa sa sannan kariya ne dan haka manzon Allah ya koya na na Fatima mahallu shahid anan koga tana masa hidima ta cikin gida Zubair ibn al-Awwam ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai waɗanda ma aka yi bishara da aljanna matar shi asma ɗaya ce daga cikin manyan matan sahabbai amma ita take mai hidimar cikin gida da yake a wancan lokaci zama ne irin na yanayin ƙauye hatta dabbobin da yake da su ita take fita ta kawo abinci ta basu to da haka wannan yake nuna mace ce wa mijinta hidima shine asali shine daidai amma wannan bai hana idan miji yana da hali ya ce ya ɗauke miki ya ɗauke miki wanke-wanke ya ɗauke miki abin da ya shafi sharar gida ya ɗauke miki gyaran cikin gida ya ɗauke yi wa yara wanka ya ce zai kawo miki yan aiki wannan ba laifi a addini ba laifi ba ne idan ya ce zai kawo miki wanda za ta taya ki aiki ko za ta miki aiki wannan ganin damarsa ne kuma kyautatawa ce ko bai saba addini ba amma da zai ce ni zan tafi aiki na waje ke kuma ki kula da gyara gida to haƙƙin ki ne ki kula da wannan domin me domin kowa Allah ya raba ya bashi ya bashi aiki kuskure ne abinda ake samu ga wasu daga cikin yara musamman wanda suka taso gidan masu hali sai ta aure sai ta ce ba za ta yi mijinta hidima ba ta bi karfin ta kai mai ruwan wanka ta bi karfin ta ta share mai daki ita ta bi karfin ta daba mai abinci ita sai dai ta kwanta sai dai ta kallo sai dai ta mai to wannan ba komai kike ba kanki ka cuta kuma haƙƙi ne nashi idan wannan haƙƙin bai yafe ba Allah zai kama ki da wannan zaman aure zama ne na taimakon juna shi yasa ba a yin aure ba soyayya in mace ba ta son mutum kada a bata shi in baya son ta kada a aura masa dan ana son su taimaki juna ne to don haka a kiyaye wannan yana cikin abin da mata ya waje ba su kiyaye yayin da yake wa mijinki girki kike dafa mai abinci ko kike mai shayi ko ka kai mai ruwan wanka ko kika share mai gida ko kika mai kaza Allah yana baki ladan wannan aikin da kike ba wai yana tafiya haka ba Allah yana rubuta miki lada kuma da wannan ne zaki samu albarkar rayuwa kuma da wannan ne zaki zama mace abin misali daga cikin duk matan da ake so amma in mace ta zama tana ganin ta fi karfin mijinta ko ta fi karfin ce mai hidima to anan ba za ta zama abin misali ba kuma ba wani abu ne wanda yake na ban sha'awa ko na wanda za a yi koyi da shi amma in mai gida ya dauke wannan nauyi ya ce zai yi ko zai samu wanda za su yi to wannan ko bai saba shari'a ba nauyin shi ne damar shi ce babu laifi don ya yi wannan balma abin da ake so idan ya zama na aiki ya yi mace yawa a gida to namiji tausaya mata ya taimaka mata ko su aikin tare ko ya nemo mata wanda za ta yi ta wannan aiki wannan abu ne mai kyau a cikin rayuwar aure daga cikin abin da yake wajibi mace ta kula da shi a zamantakewarta ta aure shi ne ta sani yadda take amana a gurin mijinta haka shi ma yake amana a gurinta kada ta yadda ce wani abin da zai zama cin amana ne a tare da shi shi ne matsalar idan baya nan ta kiyaye kanta idan ta fita ta kiyaye mutuncinta Wanzu Allah sallallahu alaihi yana cewa mace ta gari ita ce wanda in miji ya kalle ta zai ji daɗi. in ya umarce ta za ta yi in kuma baya nan za ta kiyaye haƙoƙin Allah kada ya zama idan namiji baya nan mace za ta fita inda ta ga dama za ta yi mu'amala da wanda ta ga dama za ta bada abin da ta ga dama wannan ba daidai ba ne idan mace ma'aikaciya ce a gurin aiki ta kame mutuncinta kada ta yi magana da wani ce cikin abin da yake na larura aiki kada ya zama na tana ɓatawa tana ma'ana zubar da mutuncinta a fili don wannan cin amanan miji ne ko manzon Allah ya hana daga cin abin da mace za ta kiyaye wanda haƙƙi ne na miji shi ne ba za ta fita ba sai da izini shi haka maza Allah ya ce hatta masallaci wanda shari'a ta ba mace dama ta tafi masallaci ta sallah manzo Allah a hadisai da dama Imam Muslim ya rawaito Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah ya ce idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izini za ta je masallaci kada ya hana ta idan ta'azana amatu ahdikum ila al-masjid fala yamna'aha manzo Allah ya ce in matar ɗayan ku ta nemi izinin za ta masallaci kada ya hana ta to da haka a nan zuwa masallaci ma sai ta nemi izini to na zuwa wani guri na unguwa wannan haƙƙin miji ne a nemi izinin shi zan je guri kaza kuma abin da yake daidai idan mace ce za ta je guri kaza to abin da yake daidai shine ta tsaya nan inda ta nemi izini kada ta ƙara wata za ta ce za ta je gidan suwa ne amma ta ta ce ta je gida hudu biyar wannan ba daidai ba ne inda yaka ce za ki je ki tsaya a nan idan har kina da buƙatar ki yi biye-biye ki je can ki je can ki je can to ga ya mata gaskiya zan je gidan suwanci amma a hanyar gidan akwai gidan kuwanci da wance zan leka mu gaisa wannan duk babu laifi kuma inda kyakkyawan zama da fahimta ba zai hana ba da haka mace ba za ta fita da gida ba sai da izinin mijinta wannan shine abin da yake na addini ba daidai bane mace ta fita ba izinin miji ya halatta a musulunci ba laifi mace ta fita don bukata ma'ana ta fita ko don zuwa gaisuwa ko don zuwa ce wani bikin aure ko mace ta fita don zuwa makaranta ko ta fita don zuwa aikin da ya zama na larura wanda za ta yi don ta kare kanta mutunci ko 'ya'yanta ko al'ummata duk wannan ba laifi a addini amma ya zama da izinin miji za a fita baya halatta mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba sannan yana cikin abin da yake haƙƙin miji ne dangane da matarsa shi ne ta girmama 'yan uwanshi ta girmama nashi ba daidai ba ne mace zama mijinta kaɗai take ganin girma ba ruwanta da dangi ba ruwanta da wannan kuskure ne ana son mace zama ta girmama yan uwan mijinta domin alamu ne na girmama shi ba da za a ce mace tana son miji amma ba ta son yan uwan shi ba ta son mahaifiyar shi ba ta son kaza ba ta son kaza wannan kuskure ne su ma za ta ba su girma irin wanda ya tantance su sai dai a nan dole ne mu gane akwai abin da yake faruwa na kuskure musamman daga iyaye mata Shi ne, idan mace tana da ɗa in ya je aure ya auro yarinya ya kawo gida ita kuma sai ta ɗauki idan ta gaba ɗaya sai ta zura kan wannan yarinya ba ta so a yi mata ɗinki sai wai in ta ba da umarni ba ta so a sai mata wani abu na jin daɗin rayuwar duniya na ci ko na sha sai in ta ba da umarni ba ta so a yi mata ɗinki sai in ta ba da umarni ba ta so a gyara mata gida sai in ta ba wannan kuskure ne kuskure ne uwa tana da haƙƙinta mata tana da haƙƙinta kuma kowace yadda Allah ya umarci miji ya kyautata wa matan shi Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zauna da su zamantakewa ta adalci haka Allah ya umarci da ya kyautata wa iyayen shi don haka kowace tana da haƙƙi tana da haƙƙi idan a matsayinki na uwa baki da shi wajibi ne ya baki in a matsayinki na uwa baki da abinci wajibi ne sai miki matukar shi yana da hali wajibi ne ga ɗa ya kula da iyayen shi a lokacin da suke cikin bukata ba su da hali shi yasa a shari'ar musulunci ba a ɗaukar zakka a ba uwa ko uba in ɗa ya cire zakka baya halatta ya ɗauka ya ba babar shi da ta haife shi ko ya ba baban shi da ya haife shi saboda me saboda a musulunci baba da baba idan ba su da shi wajibi ne ɗa ya ciyar da su su sun fi karfin ma wai sai zakka za ba su a'a su in ba su da shi wajibi nauyin su ya kanka in kai kana da shi sai dai in ba ka da shi to la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha to ku tinda haka ne a matsayin ki na uwa kaddara ba ki da shi shi kuma Allah ya buɗa masa yayi arziki kuma yana da mata to ba zo ki da abin da ya sha matan shi ke ne muna ki haƙƙin me ya haƙƙi ya miki abin da Allah ya ɗora masa amma kada yadda wasu iyaye suke yi su zama ma'ana a su ne kariya katanga tsakaninsu da matan 'ya'yansu su hana su zaman lafiya wannan ba daidai ba da ya saba addini a irin wannan lokaci in ba su da ba ta dada haka kurin uwa ta yankura ta ce ka saki wanci ba don kome ba ba abin da ce mata to a nan masu malamai na cewa ba dole mata biyayya ba saboda babu wani dalili na addini ko na hankali ko na shari'a da ya ba ta damar ta hana shi rayuwa cikin abin da Allah ya ba shi iko kowanne idan za a kiyaye masa haƙƙi za a zauna lafiya kowanne in za a bashi haƙƙin shi za a zauna lafiya uwa haƙƙinta daban mata haƙƙinta daban wajibi ne kan miji ya ciyar da matarsa wajibi ne ba bata gurin zama wajibi ne ya tufatar da ita wajibi ne ya shayar da ita ke ma uwa in baki da shi wajibi ne dan ki ya ciyar da ke ya tufatar da ke ya baki gurin zama idan baki da shi in kuma kina da shi ko mai gidan ke yana nan yana da shi to wajabcin nashi kuma yana wajabcin naki yana kan mai gida ma'ana mahaifin ɗaki nan shi abin da ɗa zai kyautatawa ne a addini to dole mu kalli wannan mu gane dan yawanci ana yawan samun matsaloli dangane da abin da ya shafi wannan yana daga cikin abin da mace za ta kiyaye a gidan mijinta shine ta kiyaye sirrin zamantakewa tun daga abin da ya shafi zaman aure na mu'amala aure tsakanin miji da mata wanda Allah ce mafi sharrin halitta a gurin Allah Shi shine namijin da zai biya matarsa bukata matar da za ta biya mijinta bukata sannan kuma zo suna ba da labarin sirrin abin da ya faru akwai kurakurai da da yawa 'yan mata suka yi idan sun yi aure in an kai amarya gidan mijinta washe gari sai kawayen su zo gidan ba abin da suke yi sai suna tambayar me ya faru wace mu'amala aka yi wannan haramun ne ke bada labari haramun ne ku tambaya haramun ne ke bada labari wani abu ya faru wani abu bai faru ba wannan sirri ne tsakaninki da mijinki sirrinki ne baya halatta ki gaya wa kowa ba babbar kawa ba ko tare aka haife ku baya halatta ki gaya mata ita ma kuma baya halatta ta tambaya abinda yake manzo Allah ce mafi sharrin mutum shine wanda zai wannan kuma yazo yana yana bada labari haka nan akwai abinda su ma maza sukan yi idan namiji ya aure in ya tare da matarsa kwana ɗaya biyu kuma sai ya je ya zauna cikin abokai yana bada labarin sirri na rayuwa aure wannan haramun ne dole ne kowa ya kiyaye kowa ya sirri akwai abin da yake halar ne dan ka faɗa a waje ba wani abu misali yanzu miji ya kwana gurin matarsa gari ya waye ya fito ya iyale ce na biya kalawai ce ai na same ta mace ce mai kirki mai kyawawan halaye mai ɗabi'u mai tsoron Allah wannan duk babu da jiya addini ko ma'ana ya baɗi kyawawan halayenta ko na iyayenta ko kuma ma irin abu na duniya ya ce ai na je na tara a ɗakin an samun kaza na samu kaza kai an min hidima an yi kaza duk wannan ba laifi amma abin da ya shafi sirrin zamantakewa aure wannan baya halatta namiji ko mace wani ya gaya wani haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wannan hadin ba wai ya tsaya kan amarya da ango ba duka ma domin yana cikin mummunar ɗabi'a da mummunan al'ada da ke faruwa a yau za ka shiga ma'ana irin wannan social media sai ka tarar cewa an buɗe wurin ba abin da ake ce irin wannan tattaunawa tsakanin mata wannan ta ba da labarin mijinta wannan ta ba da labarin mijinta wannan ta ba da labarin abin da aka yi jiya wannan ta ba da labarin kaza wannan haramun ne haramun ne baya halatta ke mace ki zauna a cikin wannan group din ke ma mace kuma baya halatta ki ba da labari zaman aure zama ne da yake akwai sirri akwai abubuwan da baya halatta a gaya wa kowa wannan tsakanin miji ne da mata daga cikin sirrin da za a kiyaye ne saɓani da za a samu dole ne in an zauna tsakanin miji da mata a samu saɓani, domin ba yadda za a yi a rayuwa aure a ce an zauna ba a saɓa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa cikin halitta yana saɓa da matan shi sun taba fata masa rai sai yayi ila'i da ake kira ila'i ne miji ya yi rantsuwa ya ce zai kaurace a matarsa tsawon wani lokaci manzo Allah ya ce shi zai bar gidan shi sai ya yi wata guda bai shiga gidan ba ya koma wani gefe a masallaci ya zama a nan yake kwana sai da ya kwana 29 sannan ya shiga gida ko ya nuna kenan idan har ya zama mata za su bata manzo Allah rai ni waye da matata ba za ta bata min rai ba idan ya zama da manzan Allah zai ji ba daɗi tsakanin shi da matarsa ke sai ce zaki zauna da mijinki kike ba za ki samu damuwa ba shi mutum ba wanda a rayuwar nan zai rayu ɗari bisa 100 da jin daɗi ko yaushe sai dai mutum ya shiga aljanna aljanna ce kadai ginin da ba damuwa amma a nan duniya duk mulkinka duk kudinka duk iliminka duk isarka sai ka samu wani abu ya bata maka rai sai wata ran ka ji ba daɗi ko wani ya gaya ma magana ko ma'ana wani ya aikata ma wani aiki ko ku haka kurin ba kowa ma karan kanka rayuwar ka ji ba daɗi tunda jin ni'imar da kake ciki in ka tana za ta ƙare dole ka ji ba daɗi yana cikin abin da ke lalata jin daɗin duniya tana wa za ta ƙare in ka tana cewa zan mutu yanzu nan kowa da yake cikin mana dukkan mana da yaran mu ba ba mai san mutuwa ba wani mai san mutuwa inda yanzu za mu ga mutuwa duk duwa za to kuma yana cikin abin da zai rage mana jin daɗi kaddara yanzu muna cikin jin daɗi lafiyar mu kalau muna ci muna sha da mun tuno za mu mutu sai mu ji ba daɗi to wannan rayuwar duniya kenan dole sai ka ji ba daɗi ko a fata maka rai ko rayuwar ta ishe ka ko wani abu a aljanna ne ake shiga ba a gabuwa da waɗannan abuwa ‘yan aljanna in sun shiga aljanna in mala'iku sun zo sai za su salamun alaikum aminci da kwanciyar hankali ya tabbata a gare ku haka nan gaisuwar ‘yan aljanna a junansu salamun alaikum su ma a junansu aminci ya tabbata a gare ku kuma wannan amincin shi ne a cikin aljanna babu wahala babu rashin lafiya babu tsuba a cikin aljanna babu wani abin da zai tada hankali babu rashin lafiya manzo na ce in aljanna sun shiga aljanna za a yi shaida a ce na lakum an tasfihu ta tasqamu abadan za ku yi lafiya ba za ku ƙara rashin lafiya ba har abada wa na lakum an tashibbu ta taharamu abadan sannan ku za ku zama samari ba wanda zai shiga aljanna yana tsoho za a shiga ana cikin samantaka manzo Allah ya ce za a ga musu kuma ba tsufa har abada sannan kuma a cikin aljanna akwai ci akwai sha to sai sabbin suka tambaya an ce baba wani ba bayan gida ya waɗannan abuwa za su fita sai maza Allah ce gyatsa yan aljanna za su dinga yi tare da yin gumi kuma gyatsan mai kanshi gumin ma mai kanshi kamar almiski wannan shine ta yadda za su dinga fitar da abin da ya kamata su fitar sannan za su dinga yin tasbihi suna subhanallah to a cikin aljanna ne mutum zai zauna kalau amma a duniya ba yadda za a ce yau ga ka baka da wata matsala dole ne kana da matsala irin taka ko ba wani dan adam kuma da zai wadatu ga wani to tun da haka ne kuwa daga cikin abin da ake bukatar ke mace ki kiyaye dangane da mijinki shine ki kiyaye masarri na cikin gida za ku iya yin faɗa? wani abu abin shiga ku ki bata masa ko ya bata miki to abin da ake so shine in kun yi wannan ku yi kokari ku gyara a tsakaninku namiji ba namiji bane isasshe ba namiji bane abin yabo wanda zai zama kullum yana kan hanya yana kai karan matar shi wannan kasashen namiji ne mace ba mace bace a bar yabo wanda za ta zama ba ta iya daidaita da mijinta kullum tana hanya tana kai kokan shi wanda ake so shi ne ya zama da in wani abu ya faru a junan za su daidaita domin duk lokacin da ya zama na yi miki abin da ba daidai ba na sani Cike mun abin da ba daidai ba na kin sani to a yi ana so a zauna lafiya ki bani da haƙuri in kin mun ba daidai ba ni ma in baki haƙuri ne miki ba daidai ba da ake da muke jin ana cewa iyayenmu sun yi shekara arba'in ba a taɓa yadi ba a ce ai ga ta shekara ta arba'in da mijinta ba a taɓa yadi ba yawanci in ka samu iyayenmu za ka ji da kakanninmu za ka ji haka ake baɗa ai ba wai ba ba ɓatawa ba ne ana ɓatawa amma a cikin gida ake kashe magana ba komai ake zuwa a kai waje ba to yana da kyau mace ta zama mai sirri kada ki zama kina zaune da mijinki da kun yi baɗa za ki kira wayar kawa haka wasu ke sai ta kira waya kin san yau mai mun wai kaza da kaza mun ita kuma tsawar da yake mai kafar alade ce sai ta ƙara zuga ta sai ta ɗora ta tace ai ga abin da zaki mai ai ga kaza shikenan daga nan sai rayuwar gida ta zo ta lalace a maimakon a gyara maimakon a gyara kai sai ya zama ya lalace shawara da mutum zaki ba da kowa mutum zaki shawara ba ita a rayuwa ba da kowa ake shawara ba kowa ake gaya matsaloli ba akwai abokin da aboki ne na gari damuwarki damuwar ta ce damuwar ta take ce sannan kuma duk ci gaban ki tana so kina son ci gaban ta to irin wannan ba da mai dan an nemi shawara wajen warware cikin wasu abuwa da suka zama damuwa ne a cikin gida daga cikin abin da mutum za ta a zaman aurenta kuma ya zama ya amfanar ya kayatar shine mace ta raya gidanta da addini kada mace ta bai da gidanta wani sansani ne na kwaikwayon rayuwar waɗanda ba musulmi ba ko kuma rayuwar wasu can daban akwai wanda sukan yi aure amma ko abin da suke kokari su kwaikwaya shine rayuwar gidan gaba ɗaya a juya ta ko a da ita rayuwa ta ta turawa ko a ce a da ita rayuwa ta yan boko ko a ce a wannan ba shine birgiya ba ki mai da gidanki gida ne na fage na addini sai ki ji daɗin rayuwar gida aljanu suna nan tare da ba kuma abin da yake raba mutum da aljanu ya zauna lafiya irin kusantar Allah domin aljanun da suke cutar da ɗan adam shedanan aljanu ne mominan aljanu musulman aljanu ba sa cutar da ɗan adam domin su ma suna kiyaye dokokin Allah domin su ma alkur'ani ya wajaba a kansu su aiki da shi sunan manzon Allah ya wajaba su aiki da ita to so waɗannan da suke cutar da mu suke kama mutane su wanda su aljanu ne waɗanda suke fadararru ko kuma waɗanda ba musulmi ba menene zai sa mutum ya kubuta daga wannan hanya ta shaidanu ta aljanu shine kiyaye dokokin Allah da haka yayin da yake mai da gidanki ya zama na kina so ki rayuwa irin ta wanda ba musulmi ba ko ta 'yan duniya to kin budewa musiba da bala'i dama ne a gidansu ta shigowa ku ji hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa idan ɗayan ku zai shiga gida da ya shiga gida sai sallama da yayi sallama sai shedan ya ce a mabiyansa to yau ba ba ku da gurin kwana a gidan nan mai gida ya kore su da ya shigo da sallama ya ambaci Allah ya yi sallama ce da abinci yau ba gurin kwana in an ka abinci za a ce maza Allah ce in ya ce bismillah sai shi da ce kuma ba ku da abinci a gidan nan kenan yanzu duk wanda zai shiga gida sai ya ambaci Allah ya yi sallama ga mutanen gidan ya kori shi ɗanu idan an ka abinci kowa zai ce bismillah kuma aka fi da hannun dama to shi kenan an yi maganin shaidan sai zama shaidan bai da abinci amma za ki shigo gida ba sallama ko zai shigo gida ba sallama ba ambatan Allah an kawo abinci ba bismillah an shigo da shedano an ci abinci da shedano an shiga ban daki da shedano an tashi da to daga nan sai ga abubuwa suna ta zama wani iri a cikin gida amma idan ya zama a gida akwai ambatan Allah da kiyaye dokokin Allah in za a shiga an ambaci Allah an nisanta daga shedan a za a ci abinci an yi bismillah an nisanta daga shedan an zo za a shiga ban daki an yi addu'a shiga ban daki an nisanta daga shedan yayin da zaki fito kin yi addu'a kin nisanta daga shedan kin zo zaki kwanta bacci kin yi addu'ar kwanciya bacci wanda ga tanan kala kala manzon Allah ya koyar kin nisanta daga shedan kin farka daga bacci kin ambaci Allah kin raba da shedan sai zama rayuwa tana zama rayuwa mai kyau ba za a waye gari mutum ya bada cikin musiba da bala'i ba wani abu mai matukar muhimmanci da ya waje ba ku kiyaye a gidajen aurenku shine ku yawaita ko ku nisanci irin wannan kaɗa kaɗan na zamani da suka cika mana ko'ina wata za ka yi mamaki za ta yi na a gidanta amma ba za ka ji komai ba tsawon wannan yin sai kiɗa daga wannan mawaki ya ƙare za a sata wancan daga na wannan ya ƙare wannan kuskure ne kuskure ne ya zama na in ba za ki iya bari ba in ba za ki iya kaurace a gaba ɗaya ba to alal akalli ya zama na akwai lokacin da ƙur'ani yana da ma'ana dama a cikin gidanki yadda kike ɗaukan wayar kike kunna ke ji kaɗe-kaɗe ke ji abubuwa na shedanu to yana da kyau kuma ke dinga jin abin da ya shafi ƙur'ani ba mu da uzuri yanzu a wajen Allah madaukakin sarki uzurin mu takaitacce ne na barin abin da ya shafi sauraron alƙur'ani muna da damar da za mu ji alƙur'ani ko biki karatu ba ko biki sauka ba ko biki iya ba yanzu ta yadda kike jin kina da me kina iya canza shi da jin alƙur'ani da jin azkar da ambatan Allah in kira san gidanki albarka ya haske to wannan zai sa samu kyakkyawar rayuwa a cikin gida kuma Allah madaukakin sarki ya taimake ki a ƴan uwana rayuwa aure rayuwa ce ta taimakon juna tsakanin miji da mata mu yi wannan rayuwa ta nan ne za mu yi da gidan mai zama gida mai kyau gida mai albarka kuma gida kyakkyawa dole ne sai mun yi haƙuri akwai buƙatar haƙuri ga miji akwai buƙatar haƙuri ga mace kowane ɓangare ana buƙatar zan masu haƙuri dole ne sai mun zama masu kawanci za ki gani wani abin ba daidai ne ke kawar da kai zai gani ba daidai ne ya kawar da kai dole ne sai mun zama masu ƙaunar juna yana daga cikin hikimar da Allah ya yi wa maza da mata ya ƙaddara soyayya tsakaninmu saboda ya zama muna tofiya juna muna ƙaunar juna kamar yadda na faɗa Maza Allah ce in za ka auri mace ma ka aure wadda take son ka alwadu matar da ke son ka kana son ta to dole ne sai mun kiyaye wannan dole ne a cikin rayuwar mu ta aure sai muna tambaye da abin da ya shige mana duhu akwai abuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su waɗanda za su taimaka cikin gyaruwar rayuwar aure kamar yadda na ishara zuwa ga ambatan Allah a cikin duk al'amuran da za a yi yadda manzon Allah ya koyar ba za a san wannan ba dole sai an tambaya dole sai an je makaranta dole sai an tambaye malamai kuma yanzu hanyoyin samun ilimi kullum karuwa suke to dole ne sai mun kiyaye waɗannan abubuwa za mu samu kyakkyawar rayuwa ta ta jin daɗi ta zamantakewa a cikin aure kamar yadda na faɗa miji mata ma tana da haƙƙi akan mijinta amma na yawaita bayani akan haƙƙin miji akan mata duba da cewa mata ne suke nan suna sauraron abin da nake gabatarwa ke kuma daga cikin haƙƙin ki da yake da shi akan miji wanda ba laifin ambaci shi shine lallai haƙƙi ne namiji ya ciyar da matar shi ciyarwa tana kan namiji wajibi ne ciyar da ita gwargwadon abin da Allah ya hore masa haka nan ya cike shayar da ita an tambaye maza Allah me ya haƙƙin matar ɗayan mu akan shi maza Allah ya ce ya ciyar da ita idan ya ci ya mata tubabi idan yayi to wannan yana cikin abin da mace take da shi yana daga cikin haƙƙinki akan mijinki shine kiyaye miki mutuncinki maza Allah yake cewa ko da wanda bi kika yi zai kaurace ya bar gida to kada ya bar gidan gaba daya a'a ya zama yana cikin ɗakin sai dai ya kaurace ya shimfada amma kada ya bar gidan gaba daya sannan maza Allah ya hana faɗan munanan kalma kan mace munanan kalma akan mace ma'ana yi mata ba'a ko gaya mata mummunan kalma maza Allah ya hana mari a fuska mun san musulunci ya zo da horo na duka amma ba duka da zai zubar da jini ba ba dukan da zai karya kashi ba kuma ma ba shi ne zaɓaɓɓen abin da ake so miji dangane da matar shi ba duk mijin da ke dukan mata ba shi ne zaɓaɓɓen miji ba kina da haƙƙi ya baki gurin zama wannan ma haƙƙi ne na miji ya ba mace gurin da za ta zauna daidai gwargwado inda za ta zauna su yi rayuwa aure tare haka nan kina da haƙƙi ya kula da lafiyar ki, idan baki da lafiya daidai gwargwado ya kai ki asibiti ko ya samo miki magani gwargwadon yadda zai iya duk wannan kina da wannan haƙƙi kina da haƙƙi na abin da ya shafi ya baki haƙƙi na mu'amala aure kamar yadda shi ma yake da wannan haƙƙi din domin daga cikin manufa aure ana yin aure don a samu kamewa ya zama shi ba zai je yana kallon matan wasu a waje ba sannan ko ba zai je yana neman wasu a waje ba ita ma wace kuma ta samu karewa ba za ta je tana kallon wasu a waje ba ko tana ma'ana neman mazan wasu ya zama an samu wannan kamewa a juna to da haka kina da wannan haƙƙi mai biya miki buƙatar ki ta yadda ba za ki buƙaci wani ba sai shi sannan kuma daga cikin abin da yake da shi na haƙƙi girmama ki a matsayin na dan adam a matsayin na matar shi kamar yadda na faɗa manzon Allah yana karɓar shawarwarin mata ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ki karɓar shawarwarin mata ba duk da kasancewar tafiyayyen halitta to wannan ke ma kina da wannan haƙƙi ya ji shawarwarin ki ya saurare ta akan abin da za ki faɗa sannan daga cikin abin da kike da shi na haƙi shine kamar yadda na faɗa ya kare miki mutunci a waje da cikin gida duk wani abin da zai zama miki da mutunci baya halatta yi shi ko ya aikata shi a'a dole ne ya tsaya yi duk abin da zai zama kare mutuncin ki ne saboda mai kin zama matar shi kuma kina karkashin shi sannan yana cikin abin da kike da shi na haƙƙi a tare da shi ya zama ya girmama 'yan uwanki kamar yadda ke ma ake bukatar ke girmama nashi yan uwan da dangi ba daidai ba ne miji ya zama baya ganin girman surukan shi ko baya ganin girman matan shi yan uwan matan shi wannan kuskure ne abinda ake so shine su ma ya girmama su bar ma musulunci ya nuna mana hatta kunya tsakanin siriki da suruka ko siriki da sirikin shi namiji wani abu ne da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi haƙƙi ne na namiji ya kula da addinin matarsa yana da wannan haƙƙi idan ma'ana ba ki iya abu na addini bai koya miki ko ya baki dama ki koya ko ya siyo miki littafin da zaki koya dan ki san yadda zaki bauta wa Allah domin haƙƙin shi ne ya ga ya kula da addinin ki kada ya zama aure mace ta je gidan miji kuma shi gina an kyale ta ba a addini daga cikin abin da yake faruwa za ga yarinya ta sanke Qur'ani wata mata ya haddace amma sai namiji aure ta kuma sai ya watsar da wannan sai ya bari karatun ya tafi to wannan duk kaɗan ke na daga cikin haƙoƙin shi akan miji da aka idan aka kiyaye wannan aka kiyaye dokokin Allah to za a samu kyakkyawan rayuwa a aure amma in ba wannan aka ba ba kowa ya ce zai abin da ya ga dama to gaskiya ba za a ji daɗin rayuwa aure ba kuma rayuwar nan gaba ɗaya taƙaitacciya ce Mabejin daɗi shine matar da su zama ta ga mijinta wanda Allah ce a duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah maza Allah ce duniya gidan jin daɗi ne mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace ta gari da mace ta gari tana ɗaya daga cikin abubuwa na jin daɗin wannan rayuwa don haka idan an kiyaye wannan sai a ji daɗin rayuwa in ba a kiyaye ba kuma rayuwa sai ta zama wahala to ba na san ta fiye da abin da na ambata tsatsiya na in ba a malamin mu malam abdallah ila ya ƙara tariki ko ƙarin bayani ko ƙarin fito da wasu abubuwa da ban ambata ba أبدنا بلا يرجي أن عباد هذا وجني نكفر أن ياتي منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على رسول الله. kamar yadda na gabatar da shi uwa ga shi a gaban dr muhammadu rabi'u ainihin wato rijiyar lera kamar yadda na faɗa mana jin ko mana ganin wannan babban kwaiwa da allah ya mana na ɗan'uwa wanda ke shakikin wannan dr professor ainihin muhammad sani umar rijiyar lera shi kuma dr muhammad rabi'u umar rijiyar lera ya zo daga ganin kano a saboda gayyata ta musamman wadda mai girma danejin katsina nan mahuta muhammad bello abdulkadir ya tashi takamata je kano ya bukaci dokta ya zo kuma dokta ya amsa kira kuma muna godiya allah ya shaka maka da alkhairi zai zama yana kan hanyar komawa sako daga nan zuwa dare ko kuma wanda allah nan zai fara wato ainihin muna godiya muna kara godiya babu wani abin da zan faɗa na abin da ake cewa taliki ko comment wadda duk abin da ake da bukata gwargwado ya faɗa ta fuskar abu guje amma duk ya gane ɓangarorin al'amuran da ya shafi rayuwar aure ta fuskar rayuwar auren kuma a musulunci cewar dokta a musulunci lalle mu gane mu musulmi ne mu gane mu musulmi ne gaba da baya saboda haka kuma babban abin da za mu samu rabo a wajen allah har rayuwar ta aure ke daɗi a samu zuri'a ta gari gida ya zama da gida mai kamar yadda muka san muka tashi a iyaye da kakanni wato ko da ba dukiya daga gida ya yi albarka to kiyaye waɗannan dokoki na allah wanda mamman wasu masu nama ya rayu a kansu kuma ya bayyana wanda dokta azo jaddada ya kara bayyanawa a harshen ma na hausa filla-filla to za su ka kiyaye waɗannan hukunce-hukunce na shari'a shine babbar ɗaukaka ga matar miji ta farai ta gari haka kuma ga miji wato na mata wanda yake na farai na gari kana tsawaita saboda yan mata da ta yi magana ba suna tahowa a masu a ce akwai takardu an ana shafuffuka an gaza zero mu wa ma'azarta wato wannan muhabara don su rubuta tambayoyi hakan kuma bai yiwu ba amma za a bayar da